Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin wannan fili, inda za mu fara karanto muku littafin nan Suda, wanda Kabiru Ibrahim ya kasai ya wallafa ni kuma Muhammad Umar kai gama zan karanto muku. Kada da manta kai gama TV ta ɗauki nauyinsa, kuma ba a yadda wani ya sarrafa wannan karatu ta kowane hanya ba, ba tare da yarjewar mai karatun ba. Don marubuci Kabiru Ibrahim ya kasai ya fara da cewa. Baba Suda tsohon malamin makaranta ne daga baya rika dan ya rike makamai da dama da ya gaji da aiki ya koma yin harkokinsa na kansa baba suda ya goge a zamansa na duniya domin ya yi cuɗanya da mutane daban-daban duk matsayin mutum baya kyamarsa kuma ba shi da abokin hira dan kowa nasa ne hatta yara ma sukan je wajensa ba dan komai ba sai dan suna karuwa Baba suda mutum ne wanda Allah ya hore masa baki da kuma surutu dan ko zai kwana yayi ni yana surutu ba zai gaji ba saboda haka tun yana karami kakanninsa suka sa masa suna Suda saboda surutunsa a koda yaushe zauren baba Suda a cike yake da jama'a ana hira wani lokaci kuma inda yara sai tuna da ya rika koya musu karatu rannan sana cikin hira sai baba Suda ya ga mai alkaki da nakiya sai ya kira ta ya wa yara ya ba su har manyan ma masu sha'awa sai da aka ba su bayan mai tallata tafi sai wani yaro ya zo daga baya kuma duk yaran kowa ya cinye nasa sai yaro ɗaya da baba ya ga yaron da bai cinye ba sai ya ce san wa wanda ya zo daga baya sai yaron ya ke. baba da ya ga haka sai yake wa yaron fada dan ya daina rowa ba ta da amfani Shi ne baba su da yake musu bayanin cewa ɗabi'a ce mara kyau kuma tana bin mutum har girmansa. to a lokacin ne wani abokin baba su da ya ce lalle baba gara da kake tsawata musu su daina rowan har na tana da mutumin kami ko dan shi ma kankamo ne sai baba su da ya ce kwarai ku amma gara mi ko da dan kanin dillali dan samun mutum irin dankane zai wuya sai yara suka matsa masa a basu labarin dankane shine baba su da yace to ku saurara shi dai kani dillali kamar yadda sunansa ya nuna dillali ne kuma a wata kasuwa yake wannan dillali yana da halaye waɗanda ba duk dan adam yake da su ba domin duk inda bahili yake dankane ya wuce na gashi da nukura da zalama ga kawa zucin kuɗi ga rashin nasiha wajen ciniki in ana magana rowa sai dai a kwatanta shi da na goye shi baya sabo da mutane batun kara kuwa babu ita balle kunya sai dai akwai shi da matacce zuciya da zazzafan kwaɗi a koda yaushe hannunsa a karɓa yake kamar ganyen rogo dan kanadin lali ba kasafa yake so ya ciniki da mara ƙarfi ba har sai in hakan ta zama dole a koda yaushe ya fi son ciniki ya haɗa shi da mai wadata domin ya samu riba mai yawa wanda duk farashin da ya ga dama ya yanka ya san babu jayayya idan ya zo da kaya zazzaga bai samu mai sai ba sai ya san yadda ya samu wani mai mulki ko wani mai hannu da shuni ya masa dadin baki ya hada shi da bashi dan kanadin lali yana ganin ciniki ya shiga magariba nayi zai turo ƴaƴansa su karɓi kuɗin. idan mutum ya bayar huta in kuma mutum bai bayar ba sai dan kan ya rika turo ƴaƴansa ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya har sai mutum ya bayar in kuma ya gaje koro yara wanda ya kori yaran nan kwaran nan dan kanin da magana zai kwana asuba na yi zai nemi masallacin da mutum yake sallah shi ma ran nan anan zai sallah kuma zai ya duba sahun da mutumin nan yake nan zai shiga ya tsaya kusa da shi dan idar da sallah kowa sai ya mika musu hannu da ya bace wai kare saka wa mutum fuska ya kawo rige da sun gaisa da mutum sai ci gaba da yin lazimi da ya ga wanda yake buƙatar gani ya yunkuro shi ma zai ya yunkura su fita baki ɗaya suna fitowa waje bashin sa zai tambaya samun lafiyar mutum ya biya bashin ko kuma ya wani kwakwaran alkawari da zai fanshi kansa da mutum ya saba wannan alƙawarin gare ya jinya wata guda domin wannan kafara ce waɗanda suka gane dan kane da sun dauki bashin sa da ya turo ɗansa sai su baiwa yaron kyauta kamar su biyar ko naira ɗaya in yaron ya dawo da wannan albashir ko babu kuɗin to dan kane da lali ba zai damu ba dan ya san ya karu an kuma da kansa ya je neman mutum da an fito masa da abinci musamman ma fara dan ita ya fi kauna a duniya sai manta da zancen bashin ya tsuguna ya sha hawa yana zuba yana santi kamar mahaukaci domin bukatarsa ta biya da kisan Idan shi dan dillali ba ma sai yana bin mutum bashi ba duk inda ya san zai je ya koshi ko kuma ya samu wani abu sai ya kashe sana'arsa ta dan wani lokaci har sai ya sadu da biyan bukata an ce dai wanzami ba san jarfa ma shi in ka je gidansa ko ruwan sha ba zai mata yi ba in kuma zaka wuni da shi ko gutsunan gora ba zai ba mutum ba in kuma mutum da niyyar kwana ya je gidan to sai gaya masa cewa a take a lokacin nan zai tafiya dole mutum ya juya kama gamansa shi kuma gogon naka duk inda ya san za shi ya abinci da sa to ranar sai ya kwanta da niyyar azumi da shi zai tashi a bakinsa in ya je ya ga sabanin abin da yake zato ya ga sha shi da ta arziki sai ya karya azumi saboda fahimtar da mutane suka yi wa ɗan ƙanin dillali abokanansa da suke wasa da sun gan shi sai su rike masa kirari kiya shi jawo abin da ya fi karfinka kifi wa? waye ga sawunka hanka kame da dan wani naka urungu mugun kifi kada na ganin kai ki kwana da yunwa sakai na mai iya ruwa kaska rabu mai jini dila ba ka san tsanani tilla kowa mai ci ranar lalata ma makunshin cuta Allah na kai lalace al'amarin dan kana sai dai a nema masa sauki da in mutum zai zagi ubansa ya kuma mare shi ya dauki naira ɗaya mika masa ya mai da abin wasa ko da ku bai san shi ba dan kani sai mika hannu ya karba ya wuce abinsa yana muzurai kuma magana ta wuce har abada albarkacin wannan kuɗi da ya karba dan kani dillali ba a birnin Kano yake kwana ba amma yana riga kowa zuwa kasuwa domin ko da su ba ya zo ya kayan sa in ya samu wani wanda zai bashi wani abu sai ya nade rika yawo da kayansa aka tunda dan kani yake bai taɓa fashin zuwa kasuwa ba ko ba shi da lafiya sai ya san yadda ya lallaba ya samu ya kwanta ya san ba zai koma gida haka ba sama da shekaru hamsin dan kanin yake zuwa kasuwa kullum amma tunda yake bai taba biyan kuɗin mota daidai ba ko sirikinsa ne yaron mota kuma tunda dan kanin yake bai taɓa aikin banza ba a rayuwarsa domin ko kwatance wa mutum ya gaba shi da alamar bashi wani abu sai ya tambaye shi gutsaran goro ta kai ta kawo saboda sanin darajar kuɗi da dan kanin yi, in mutum ya ga wando a jikinsa ko da a tsakiyar kasuwa ne in dan kan ya ga ya samu riba yadda yake so sai cire siyar shi kuma ya rika yawo daga shi sai babban riga da jamba ko hanya ce ta kawo dan kani yaga ana ciniki sai ya tsaya ci lada amma shi tunda yake ciniki sama da shekaru 50 bai taba ba wani la'ada ba akan ya bada la'ada sai dai cinikin ya rushe duk wata hanya da dan kan zai bi ya samu kuɗi to ya bi ta domin ko rigima ya tara ana yi bai san hawa ba bai san sauka ba kuma in magana ta kai ga shari'a in har mutum zai bashi wani abu ko da shi ne bashi da gaskiya sai ya uwa ya makarbiya ya je shi da zur albarkacin wannan awalajar guda wajen kwaɗayi aka mutu in ɗan ƙanana tafiya ya ga tsakuwa ta biya haske a ƙasa sai ya sunkuya ya ɗauka ya kulle a jakarsa in ya samu abokansa sai ya tambaye su ta hanyar hikima ko wata abar amfani ce in ma kace ba za ta yi amfani ba sai ya tambayi mutane kamar bakwai sannan ya jefar al'amari irin da danka ne sai shi ko hanya ce danka ne yake banta yau da gobe kuma yaga baya tsuntuwa akan hanyar nan hakika ya daina banta na har abada Kiyashi shi jawo abin da ya fi karfin ka wata rana wani dan bursuna ya gudu daga kurkuku da ya tuwo hanya sai zubar da kayan fursunansa yana soje shi kuma dan kana hanya ta biyo da shi ta wurin sai ya tsinci kayan sai je gida ya wanke abinsa rannan zai fita kasuwa sai ya sa ya nufo kasuwar kafin ya karaso kasuwa sama da mutane arba'in sun tare shi a hanya suna tambayar sa lafiya domin sun ganshi a cikin wannan kaya tun yana bayani har ma an tambaye shi sai ya tsaki ya wuce jama'a na taimaka masa dariya dama kuma sarki ya baza yan doka da gandurobi dan a kama wannan dan fursuna suna shigowa kasuwa babu wata wata sai suka ga dawa Allah ya hada su ba da dan ba suka dana dan kana har hannu aka gaba da shi sai gaban alkali jama'a kwa da suke bin su sun fi tarin wata kasuwar suna zuwa aka shiga da shi da gandiroba da yan doka suka sara mai shari'a suka yi masa bayanin ga fursunan da ya gudu an kamo shi alkali na daga kansa sai suka ido hudu da dankani yace da yan dokan nan su cire masa anka haka cire masa duk jama'a suka yi shiru suna sauraron abin da alkali zai ce ga dankani da kutsa kutsa duk wani attajiri ya san shi ko kuma mai mulki saboda yanayin cinikinsa shi kuma alkali shekarun jiya suna tare tarar dankani amma kuma ya shi da rigar fursuna wacce ta nuna mai ita yayi shekara guda saura shekara guda sannan ya gama sai ce da yan doka ina kuka samu wannan ban Allah sai yan doka suka ce a kasuwa alkali kuma ya sake waiwaya ba ya kalli dankani kamar bai san shi ba yace kai bawan Allah mecece sana'arka dankani yace dillanci alkali ya je masa me kai ka guduwa daga kurkuku bayan kai hakuri shekara guda dankani yace yalla baya ne hanyar kurkuku ma ban taba yi ba dan na san babu wani alheri da zan samu sai tsaya alƙali ya san dan kana kamar yadda ya san yunwa cikin sa sai yayi kamar ya dariya sai ci ya sake tambayar dan kane me ya hada shi da kan kurkuku dan kane ya ce ni dai sana'a ta dillanci kuma ina sayar da sayarwa shine wani ya kawo min kayan na saya da alƙali ya sai ya ce a koma da dan kane ko zai gane mutumin da ya sayar masa dan kane ya ga babu abin da yafi komai tashin hankali a gare shi sai illa a koma da shi kasuwa da jama'a na bin sa kamar barawo daga can dan kane ya nisa ya ce bai kada na wahalar da kaina da kuma shara kayan nan dai tsintarsu ne shekaran jiya a hanya ta ta dawowa daga kasuwa duk jama'a da suka ji bayanin dan kane waɗanda suka biyo ta hanyar sai suka ba da shaida cewa sun ga kayan bayan wancan dan fursunan ya gudu da alƙali ya je ta dariya jama'a suka yi ta dariya aka saki dan kane aka karbe kayan sarkin an ce mai rai ba ya rasa mutu duk da waɗannan kayan sun zame masa bala'i amma da za a karɓa sai da sai ya ɓaci da ya rasa abin da zai sai zare lawurjan wandan da wasu botura na riga guda uku su ma ya tsinke su wani saurayi balarabe da suke tare da baba su da ya ce shin wannan bawan Allah dan kana dillali bai taba haduwa da wanda zai cuce shi bane kuma ya rayuwarsa take yana kan kuruciyarsa uku haka ya taso da irin waɗannan tsoraran ɗabi'u marasa kyau baba su da da ji wannan tambaya sai dariya ya ce da balarabe yaro kayan yanka a kan gaba dan ni na san dan kani ni kuma zan ba da labarinsa kuma an dace ina da sha'awar hira a yau ko da yake na gaji tun safe nake tsaye ban huta ba amma duk da haka bari na amsa maka tambayoyinka kuma na mayi maka wayansu bayanan da baka tambaye ni ba malam Umar aboki ne ga baba Suda shi ma suna tare ya kalli baba Suda ya ce Suda me yawan dimi in dai an matse ka asha labari sai baba Suda ya dariya dauko gore ya gutsura ya jefa a baki ya kalli Balarabe ya ce kaji ko yaro shi yawon duniya mafarki ne dama tuntun dan kana ba shi da kishin zuci dan duk wata hanya da zai nemi abinci in dai zai sha ya to sai ya watsar da ita saboda gumansa zai fita dan haka ya sana'o'i da dama babu wacce yake ganin ta dace da shi saboda kowace sai ya motsa jikinsa in kuma ya hango mai sauki kamar dinki ko kashe-kashen kayayyaki na zaune sai ga zai iya jure zama ba kuma ba wata sana'a ce mai kawo kuɗi da wuri ba shi kuma burin sai samu abin duniya a huce ranna yana cikin wannan hali sai ya tunani ya bar garin sa ke waya duniya dan zama kawai ba zai fushe shi ba aje sallama da iyalansa ya dauki hanya shiga duniya a cikin guzarin sa ya sai babban riga mai kyau ya tara kasun ba ya bar sa ya tsawo ya samu katan kandiri ya rike gagafa rata. a hannun dama kuma ga katan tarbi yana ja ya daga kansa sama kuma ya kumurya da gora a baki ana zare idanu wai ba wasa kenan da ya isa gari zai wuce gidan sarki ko hakimi ya sa ai masa sallama da an yi masa iso ya gaisuwa sai ya ce shine sarkin sharifan garin su ya ratso ne su gaisa zai wuce nan sarki da manyan attajirai da malamai za su ce masa alheri in ya kwana biyu ya samu abin da ya samu sai ya wuce haka yake ta yi har ya tara abin duniya kawo gida ya aje ya ta ci a tsanake kuma jama'a gari na gaishe shi dan ganin ya samu sukuni da ya ga abin da ya tara sun kare sai ya kara shiga duniya a cikin irin garuruwan da dan kane yake kai ziyara ko wani gari wai shi gandu dan kane ya samu karbuwa a wannan gari jama'ar garin har sun san lokacin zuwansa da lokacin zuwansa ya yi sai mutane su ke masa tanadi na kuɗi da tufafi da kan abinci wanda za a bashi sadaka albarkacin kakansa manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake ƙarya da lokacin zuwan dan kane yayi sai ya shiri kamar yadda ya saba ya tafi gandu yana isa mutanen garin sai su ta zuwa ana gaisawa da shi don neman tubaraki mata kuma da yake ba dama su gaisa da shi sai bin sa suke duk inda ya taka sai su mai da kafarsa wurin ko kuma su ɗebi ƙasar wajen suna jiƙa suna sha har marasa lafiya ake baiwa ashe kuma duk abin nan da ake wa ɗanƙani akan idan wani ɗan garin sa ake da yaga haka sai ta mamakin me yasa ake wa ɗanƙani haka har ma da ƙarshe tambaya mutane suka gaya masa ai ne sarkin sharifan garinsu. su da wannan mutumin dan garin su dan kane ji haka sai ya ce a ai ƙarya yake magana dai kamar wasa sai ta sama wasu daga cikin mutanen gari sai suka kama wannan mutum sai gidan sarki dan suna ganin kamar ba sa yake saboda ya ce dan kane ba sharifi bane da sarki ya ji wannan magana sai ya sa aka kai dan kane masaukin sa kamar yadda ya saba aka yi masa sauka ta ta kamar da bayan da jama'a sun watse daga fada sai sarki sai sa aka kira masa nasu sarkin sharifan na wannan ƙasa tasa ya ga masa cewa ya samu labarin sarkin sharifai dan kanin ƙarya yake amma yana so ya gwada shi dan wasu lokuta masu tsawo da suka shuɗe a garin sharifai akan yi wasa a hura wuta ganga ganga sai ta shiga babu wani fargaba jariri ma in sharifi ne sai a jefa shi babu wani abin da zai same shi da sarkin sharifan ji bukatar sarkin su sai ce wannan ai mai sauki ce bari yanzu in zan koma gida sai in bata masaukin bakon namu in shaida masa gobe ya fito da shirin sa dan yi wasa kofar fada sarkin sharifan gandu ya sallama da sarki bayan ya sallama da shi ya huta sai biya ta masaukin sarkin Shirifai dan kani ya tarar da shi har ya fara gangadi ya masa sallama sarkin Shirifai dan kani ya amsa ya tashi suka gaisa da dare ya fara sai sarkin sharifan gandu ya sallama da dan kani domin ya tafi ya bar shi ɗarinsa har zai fita sai dawo da baya ce da dan kani ab ne wata mantuwa kankana da fara'arsa yace wace mantuwa kai sai sarkin sharifan gandu ya dawo suka zauna yace wa dankani dama ba wata mantuwa ne muhimmiya ba abin da yasa na dawo na nake so in maka magana naga tun lokacin da kake zuwa nan garin baka tarawa muna dan wasannin mu da nuna baiwar da Allah ya mana to da haka nake so gobe da safan Allah ya kamu za mu karasa kofar fada inda za ka ɗebe wa jama'a kewa don yanzu na sa mutane su ta hura wuta har gari ya waye da dan ya wannan batu sai hankalin sai tashi amma sai cije ya daure yace ah ai ba komai Allah kai mu wayewa garin sarkin sharifan gandu ya sallama ya fice to amma duk gajiyar da ɗan ya da baccin da yake kansa ai da ya ji wannan batu sai watsake ya tashi zaune yana ta kullun wacce za ta fushe shi yayi tunanin ya gudu a cikin dare yaga in ya haka yayi abun kunya a duniya domin za a gane inda yake yayi tunanin in gari ya waye ya ce bai shirya ba ya ga wannan lamari ne da ba baya bukatar shirya ya ga kuma wannan lamari ya wuce a yi shahada don sai a halaka sarkin sharifai kani yana zaune yana tunani sai ji zakara na tara ya miƙe tsaye don zama bai same shi ba ya yi waje da sauri da ya fito ƙofar gida sai hango ƙofar mai gari ya ga wuta na ta ci ganga ganga babu kakkautawa ga kuma samari majiya ƙarfi sai kayan itace suke yowa ana ta zuba cikin wutan nan babu sassauta sai ka ce waɗanda za su kona garin da ɗan ɗanƙan ya ga wannan abu ya ga kuma ɗan gari ya waye nan ne fa inda za su shiga su yi wasa ya kuma haƙiƙance duk mutumin da ya shiga wannan waje sai buzunsa gashi kuma gari ya kusa wayewa sai yau cikin gari da sauri yana tafi yana jan tarbi kamar da gaske da ya ɗan taɓa tafiya sai ya ga wani mutum a kofar gidansa yana alwala ya masa sallama mutumin na ya amsa dan kane ya kusance shi suka gaisa sosai bayan sun gama gaisawa sai dan ya ce dan Allah dan uwana tambaya nake dan ni bako ne sai wannan mutum ya ce tambayar ka Allah ya sa mu dace dan ya ce wai shin anan garin in banda sarkin sharifai babu wani sharifi ne sai wannan mutum mai ce ai sarkin sharifai suna kawai amma idan magana karama ce ai sai sharu wakar. da dan ya ji haka sai ce dan Allah dan uwana ina ne gidansa ba musu wannan mutum ya wa dan kwatance kankani ya dauki hanyar zuwa gidansa da ya isa daidai inda aka kwatanta masa sai ya ga wani mutum yana nafulfulo ya dan saurara da ya idar ya masa sallama mutumin ya amsa kan ya matsa suka gaisa bayan sun gaisa sai kan ya ce dan Allah ina tambayar shiru Abubakar da shiru Abubakar ya zo wannan tambayar sai ya ce ai ka zo ya nuna gidansa ya ce ga gidan shiru Abubakar nan wannan dai gidan da kake gani shine nasa da kan ya je ya zo gidan sai a je zuciya ya kura shiru Abubakar ido ya ga bai kama da mutumin da yake zata ba yana zatan zai ganshi cikin wata daular gaske sai yanke tunanin sai ce dan Allah bawan Allah ko za a taimaka min a min magana da shi dan ne bako ne kuma gashi akan gwiwa take da shiru Abubakar ya ji magana dan kani sai ce in ce ko lafiya da dan kani ji wannan tambaya sai ya sake duban shiru Abubakar da kyau sai ya ga kamannin sa kaman na yaran gida sai ce wannan ba magana ka bace kai dai kai aikin ka da na saka Yi gyaran murya aka dan ja tarbi wai ba wasa cikin al'amuransa da shiru abubakar ya ji magana dan kanin sai ce aini ne mutumin da ake wa lakabi da wannan suna da kake tambaya dan kan ya kalli shiru abubakar ya jage sa da kuma gyara babban rigar sai ce da shiru abubakar yaro ba fa na son wasa a rika lura da irin mutanen da za a yi wasa dan gaba ba irin ma ake wasa ba dan kanin na cikin bayani sai ga babban limamin garin zai tafi masallaci Dalladan ya kira salatu liman na karasuwa inda su dan kani suke sai ya sallama ya durkusa gaban shi ruwa abubakar yace ahlan wa sahlan jaddaji ka rasulu Allah ya ba mu albarkacin kakanku sannan ya mika shi ruwa hannu suka gaisa ya taso ya mika dan hannu suka gaisa amma bai gane dan ba dan bai zata ba dan ku ya gane liman ne dan yana ganin safa da in yazo ko da ya ga abin da liman yayi wa sharuha abubakar sai tabbata lalle wannan bawan Allah shine sharuha abubakar sai ya fada a gabansa yabba ya ce jaddaji kan rasulu abinda na faɗi kan kuskure a gafarce ni rashin sani ne kawo haka da sharu abubakar ya nan kalami na ɗan ƙane sai ce haba ba Allah tashi ai wannan ba komai me ke tafa da kai mage mai kwance ɗaukar ko da ɗan ƙane ji an ba shi wannan dama sai ya sake wani kwanto dan ladabi ya ce da sharu jaddaji kan rasulu Allah ya taimake ka nima ka ji kaina ka taimake ni albarkacin kakanka shiru abubakar ya ce lafiya bawan Allah wannan irin taimako kake so dan kane ce ni da almajiri ne shine nake cin albarkatun ku nake samun sadaka dan na ciyar da iyalina shi yasa nake yawo wurare wurare inda Allah ya tsaga da rabona sai in samu a irin wuraren da nake zuwa shine muka sabo da jama'ar ku dan haka duk shekara nake zuwa na gaishe ku to wannan zuwan da ne sarki ce ai wayewar garin nan yana so za a yi wasa irin naku kuma har ni a ciki ba ni kuma almajiri ne kawai dan idan na ki sarki zai halaka ni in kuma na yadda na bi umarnin sarki nan ma halaka ce dan naga wuta ganga ganga na tashi a kofar mai gari inda anan zake nufin za a yi wasa da ne ni ya gudu sai naga gudun da ba tsira kwanto ya fi shi kuma wata zuciyar ta raya min gara na kashe kaina na huta sai na tuna aini musulmi ne da shiru abubakar ya ji wannan kalma ta ƙarshe daga bakin ɗan ƙane sai ce subhanallahi kai ku bawan Allah me kai ka wannan rashin kyauta ga ka Allah ya maka kyakkyawar sura ta masu ƙarfi ga ka lafiyayye ga ka kuma cikakken mutum mai hankali amma sai ka tsaya wasa wasan da zai rusa ma rayuwa ta duniya da lahira gaba ɗaya ɗan ƙane da ya kasake kamar ne yana sauraron shiru abubakar daga can ya ce jaddaji ka rasulu kuskure ne dai an riga an yi sai dai a kori gaba yanzu dai a taimake nan ku fita daga wannan matsala shiru abubakar ya ce da dan kane yanzu me kake so ne dan kane ya ce tunda Allah ya sa duk garin nan ana jin maganar ka kuma ana ganin girman girmanka shine nake so ai wa sarki magana ko sarkin sharifai shi wannan lamari da aka tsoro da shi a janye shi shiru abubakar da ya ji wannan batu sai ce da dan man Allah ko da yake kai bako ne amma abin da zan gaya ma shine ka irin ta fada ko ya take ba na shiga duk abin da ya hada da wasa ciki bai shafe ni ba balle na ce ai ko a bari da dan kane ji abin da shiru Abubakar ya faɗa sai ce wayo na shiga uku na lalace shiru kaiwa Allah ka taimake ni albarkacin kakanku dan kane ci gaba da magiya babu kakkautawa da shiru Abubakar ya ji abin yayi yawa sai ya ce da dan kane an Allah sauraron ni da nake so ka gane shine duk wannan halin da kake ciki kai ka ji a kanka amma ina jan kunnanka da ka canja wannan ɗabi'a taka ka samu wata sana'a da zaka ci abinci daga halalinka yanzu abin da nake so da kai wayewar gari za a yi wannan wasa ko ba haka bane yace haka ne to je ka albarkacin kakanmu in dai wuta ce ka shiga babu komai banda wuta ma duk abin da ga dama ka yi in dai bai wuce hankali ba ko ya saba ka'idan musulunci amma daga wannan rana in ka kuskura kace zaka ci gaba da wannan abu Za zaka halaka kaji ko tashi ka tafi Allah ya kiyaye da dan kane ji an bashi wannan dama zai ta godiya babu iyaka har da kuka haɗa? dan nuna godiyarsa sannan ya tashi ya fita ya je sallah ya komo makwancinsa yana jira gari ya karasa wayewa su kwadi jama'a gari duk labari ya bazu cewa za a kure dan kane an samu labarin ƙarya yake wasu sun yadda ƙarya yake wasu ba su yadda ba saboda sun yi na'am da al'amuransa to masu sauraro nan zamu dakata da wannan labari na suda wanda Kabiru Ibrahim ya kasai ya wallafa ne kuma Muhammad Umar kai gama na karanto muku kada dai a manta kai gama TV ta dauki sa ku huta lafiya